Wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta fitar ta amince cewar lalle mayakan Boko Haram sun kai hari a sansanin Bataliya ta 157 da ke Metele, amma akwai ƙarin gishiri bisa yadda ake ta ta wannan labari. Tun da fari dai jaridun Najeriya sun ba da rahotannin cewar fiye da sojan Najeriya ɗari 'yan Boko Haram suka kashe, al'amarin da sojojin suka ce ba gaskiya ba ne. abin da ya tada hankalin 'yan najeriya shine rahotanni sun nuna cewar mayakan na boko haram sun yi basaja inda suka zo sansanin a matsayin sojoji 'yan uwa abokan aiki kafin daga bisani su auka masu al'amarin da masanin tsaro win commander musa isa salman ke cewar an ɗanyi sakaci akwai abin da ake cewa operational lapses wato sakaci kenan yadda waɗanda ke santiri ya kamata su kamar idan mota ta taho akwai tambayoyin da ya kamata a mutanen akwai dai binciken da ya kamata a yi a wurin shiga da sauransu ko da ka san mutum ka tambaye shi wa'annan abubuwa ka tambaye saboda ta haka kaɗai za ka iya tsirar da kanka ka tsira da kuma wa'anda alhakin tsare su yake a kanka domin duk wanda ya ga cewa mutum ya wuce gefe sai ka ga za su ga cewa an riga duka yawa yanan tambayoyin ba tare da sun san cewa a shakila ba ka ga so sakacin mutum ɗaya ko biyu sai shafi duka a mutanen da ke wurin ya sa rayukan rayukansu cikin hatsari saboda haka dole a dinga Mai sharhi kan tsaro Muhammad bin Ibrahim na ganin wannan gazawar gwamnati ne baki ɗaya. Akwai gazawa matuƙa sosai game da bangaren gwamnatin wanda ya bayyana karara duk da kuma makudan kuɗin da ake ta warewa ana kan harkar tsaro a ce an wayi gari wannan walakanci da aka yi sojojin Najeriya ya faru wannan babban abin takaici ne musamman aka yi la'akari da irin tallar da gwamnatin take yi cewa ta shawo kan maganin boko haram ta ɗaya fuskan kuma ya maɗi da take yi akan ta yi ta ƙarfin boko haram ta gama da boko haram a kan ƙarya wannan ya kamata ya zama ma gwamnatin Buhari darasi saboda da surutu da hayaniyar Boko Haram ta yaki gwamnatin Jonathan kamar yadda mun sha faɗa gwamnatin Buhari ba ta yaki Boko Haram ba abinda gwamnatin Buhari ta shi ne ta ciccire shingaye da sojoji suke sawa a bakin hanya sai mutane suka kama an yaki boko haram amma masanin tsaro Air commander baba gama wa mai ritaya na da ra'ayi na daban duka wanda suka faɗi wannan abu a gaskiya ba su yi wa buhari adalci ba ba su yi gwamnatin najeriya adalci ba ba su mana adalci ne da muka fito daga wannan yanki na North East ba. Dalili kuwa kowa ya san gwamnatin buhari ta yi rawan gani kuma ta yaƙi boko haram kuma ta samu nasarori duba da yadda yan boko haram suke kai hare-hare masu zafi a baya bayan nan kuma suke samun nasara me za ka ce dangane da wannan a dole ne an samu akasi amma kuma ba za a ce ba a samu nasarori ba mazauna arewa maso gabas irin su malam ibrahim muhammad da maturu na mai cewar hare-haren na baya bayan nan na tada musu hankali gaskiyar magana babu wani mutum wanda yanzu yake zaune a wannan area tamu wanda ya mori zaman lafiyan da aka samu tsawon shekaru tun daga zuwan gwamnatin nan wanda wannan abun baya damunsa. Muna da kyakkyawan fata wa wannan gwamnati dan akwai abin da ya kamata gwamnati ta duba a bangaren ta ta ƙara jan ɗamara ta kara yin kaimi mu rage asarar sojoji kuma a ci nasara a yakin nan gaskiya ya kamata shugaban ƙasa ya duba wannan bangare sosai a yi abin da ya kamata a yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.